يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 311 karatu da muke gabatarwa kafin bulugul maran min adillatil ahkam na ibnu hajarin al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikah yau za mu shiga babu isharatin nisa'i babin da yake bayani game da yadda ya kamata a yi zaman aure alwa ishara shi ne zaman aure وعاشروهن بالمعروف إن شاء الله سبحانه وتعالى idan aka ce babu isharatin nisa'i ana nufin babin da yake bayani game da zaman aure kuma za mu karanta hadisi na ɗaya zuwa na biyar a yau a wannan littafin hadisi na 43 zuwa hadisi na 47 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan liwaɗi ga aure an abi huraira ta radiyallahu an an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله ya ce أبو هريرة منظم الله ياتي ملعون من أتى امرأة fi duburika. سينني ne wanda ya tafi ga mace ta duburanta wanda ya je wa mace ta duburanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wa mace ta jima'i wato ta duburanta wannan Allah subhanahu wata'ala ya tine masa albarka Allah ka tare mu rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin wan nasa'i da kuma al nasai yana a sunan al-kubra wal lafzu lahu wannan shine lafazin al nasai wa rijaluhu thiqatun marwaitan hadisin amintattu ne walakin u'illa bil irsal sai dai an bayyana hadisin yana da illa saboda ya kasance mursal wato wannan hadisin malamai daban-daban sun ruwaito shi kuma ya zo da lafuzza daban-daban har yanzu wannan yana ɗaya daga cikin lafazan hadisin abu huraira akwai lafazin da ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha mutumin da yake zuwa wa matarsa ta duburanta wanda yake cire sha'awar jima'i da matarsa ta duburanta la yansuru Allahu ilaihi Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama sannan akwai wata riwaya da ta zo cikin al-musnad har yanzu hadisi na 9733 annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha wannan shi ya bambanta hadisin al-imam Ahmad da kuma hadisin al-imam an-Nasa'i man ata imra'atan duk wanda ya tafi ga wata mace kaga ba lalle bane matarsa idan aka ce imra'atan ya taho da nukra yana gwada kowace mace don mutumin da zai tara da kowace mace ta duburanta wannan Allah ya tsine mishi albarka amma hadisin al-Imam Ahmad inna allazi ya'ti imra'atahu wanda ya tafi ga matarsa kaga ta aure kenan mutumin da ya jima'i da matarsa ta aure fi dubure ha ta duburanta ta duburanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unu wato tsinanne ne hadisin yana sunan abi dawo mal'unun man atal mar'ata fi duburiha riwaya ta al abu dawud ya taho da alifun lamu man atal mar'ata nimakon man ata imra'atan don mutumin da ya je ga mace ta duburanta wannan mutumin Allah ya tsine misi albarka hadisin yana sunanun nasa'i sunan ibn maja sunanun tirmizi ya taho da lafazi guda la yanzuru Allahu ila rajulin ya ya'ti imra'atahu fi duburiha Allah ba zai kalli mutumin da ya je wa matarsa ta duburanta ba Allah ba zai kalli shi ba a ranar tashin kiyama sannan akwai riwayar da ta zo cikin sunanun nasa'i har yanzu banda wannan lafazi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istahyu min Allah haqqal haya'i ku ji kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyarsa Allah ka samu iya sai da annabi ya faɗi wannan kalma ku ji kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyarsa sannan sai annabi ya ce la ta'atun nisa'a fi adbarihin kar ku yadda ku tara da mata ta duburansu akwai lafazin da ya zo cikin sunan turmizi da al-musnadul imami ahmad ta hadisin abu huraira har yanzu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man ata ha'iban wanda ya tara da mace tana cikin haila au imra'atan fi duburiha ko ya tara da wata mace ta duburanta au kahinan ko ya tafi wajen boka manzon Allah ya ce faqad kafara bi unzila ala muhammadin to wannan ya kafurce ma abinda aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga abin yana da haɗari. ya zo da kalmar allah ya tsine ma mutum idan ya tara da matarsa ta dubura ya zo da kalmar allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin kiyama ya zo da kalmar wanda ya tara da mace ta duburanta ya kafurce ma abinda aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana silsilatu sahiha mujallal na bakwai ya kawo takrijin sa da bayani akai akwai kuma riwayar da ta zo cikin sunan ibn majah duk waɗannan hadisai riwayar mutum guda ne abu huraira Allah ya kara masa yarda babun nahyi an ityanil ha'id yana sunan tirmizi babu ma ja'a fi karahiyati ityanil ha'id yana al-musnad yana sunan darimi babu man ata imra'atan fi duburiha yana sunan kubra na al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata shay'an min ar-rijali wan nisa'i fil adbari duk wanda ya taho ma wani abu na sha'awa ta duburan maza ko ta duburan mata manzo Allah yace faqad kafara ya riga ya kafurta to wannan kalma ta kafurta ta zo ta hadisin abu hurairu daban-daban kamar yadda muka ce wancan riwayar da annabi ya hada mutumin da zai tara da mace tana haila da wanda zai tara da mace ta duburanta da wanda zai tafi wajen boka annabi ya hada su ya ce sun kafurce wannan riwaya tana sunan ibn majah tana sunan tirmizi al-musnad sunan darimi ta sannan a riwayar al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita akan mata kadai ba man ata shay'an min ar-rijali wan nisa'i duk wanda ya tafi masha'awarsa komai kankanta ta duburan maza da duburan mata wannan ya kafirce akwai riwaya da ta zo ta al-imam abu nu'aym man nakaha imra'atan fi duburiha wanda ya tara da mace ta duburanta hasharahu Allah yawmal qiyamati antana min aljifa Allah zai tada shi a kiyama ya fi mushe karni duk mutumin da zai tara da mace ta duburanta a filin hisabi shi zai tashi yana karni Allah ka tsare mu akwai riwaya ta al-Harith ibn Abi Salama bin Abi Usama nan ya taho da bayani mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nakaha imra'atan fi duburiha wanda ya tara da mace ta duburanta aw rajulan ko ya tara da namiji aw sabiyan ko ya tara da yaro karami hushira yawmal qiyamati Allah zai tada shi a filin hisabi wa huwa antanu min aljifa ya fi mushe karni ya ta'azza bihi nasu mutane da suke tsaye a filin hisabi suna cutuwa saboda karnin wannan mutum. hatta ya da kula nara jahannam har sai an gama hisabi ya shiga wutar jahannama wa ahbata Allahu ajrahu kuma Allah ya bata aikin ya bata ladansa duk ladansa Allah ya bata shi wala yaqbalu minhu sarfan wala adla Allah ba zai karbi nafilar sa ba bare bare farilla wa da dukkanu fi tabutin min nare akwai wani akwatin wuta da za a sashi a ciki wato shaddu alaihi masamiru min hadid sai a kawo kusoshi na karfe a kakkafa a jikin wannan akwatin hatta eh, tashbaka tilkal masamiru fi kowace kusa sai ta ratsa jikinsa yana cikin wannan akwatin nasallallahu alaihi wasallam tunda karshen hadisin manzon Allah ke cewa wa huwa min ashaddin nasi azaban yana daga cikin mafi tsananin azaba daga yan adam wanda za a yi ma azaba mafi tsanani a ranar tashin kiyama shine mutumin da ke liwadi to ibn al-qattan waɗannan hadisan duka da muka karanta duk hadisin abu hurairah shi yasa nake cewa hadisin ya taho da lafuzza daban-daban duka riwayar abu hurairah malaman hadisi suna cewa kamar misali ibn al-qattan yace fa haqqu hadha al-hadith an yakuna hasan wannan hadith na Abu Hurairah gaskiya yana da kyau haka nan littafin al-badr munir mujalla na bakwai shafi na 652 hadisin sahihun bi shawahidi duk da cewar ɗaiɗaya ko riwayoyin da aka kawo akwai masu rauni amma hadisin ingantacce ne ya zaka gan shi a sahihu sunan abi dawud hadisi na 1894 to ba abu huraira ne kaɗai ya ruwaito hadisai daga bakin manzon Allah game da tsawatarwa dangane da liwaɗi da matar aure ba sahabban suna da yawa daga cikinsu shine hadisi na gaba mu karanta wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi bin abbas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي منظم الله ياتي لا ينظر الله إلى رجل الله بزي كلمتم با ونمتن أتى رجلا وندا يجيم نمجي دشاوسا وندا يتفهم دشاوسا تجمائي دنمجي aw imra'atan ko ya tafi ga mace da sha'awarsa amma kuma fi duburi ha ta duburan ita wannan matar so kaga in ka lura da hadisi da muka karanta na Abu Huraira riwayoyin sun yi kama da hadisin Abdullah bin Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allahu ila rajulin Allah ba zai kalli mutumin da ke liwadi ba ba a ma kallon shi idan aka ce Allah bai kalli bawa ba kallo na rahama saboda ka wannan ba shi da tsammanin tsira a filin hisabi Tun mutumin da aka ce maka Allah ba zai kalle shi ba to maganar ya tsira a filin hisabi ba ta mata so ba Allah ka tsare mu rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin Abdullah bin Abbas yana babu ma jaa fi karahiyati itiyani nisa'i fi adbarihin musamman yayi babi ya tattaro hadisi akan babu kyau mutum ya tara da mace ta duburanta wan sa'i hakanan al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin abdullah bin abbas wa ibn hibban hakanan al ibn hibban wa uilla bil waqfi shi kuma an bayyana illa ta cewa hadisin mawqufun ne hadisin mawqufun ne wato kamar abdullah bin abbas shi ya faɗa bai jingina maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wannan hadisin ya taho a sahihu ibn hibban da lafazi guda biyu wannan lafazin da ya kawo cikin bulugul maram sannan akwai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi wanda ya zo da aliful lam fi duburi Allah ba zai kalli mutumin da ya tafi da sha'awar jima'i ga wani namiji ko kuma ga wata mace ta dubura ba kuma al-Imam Tirmidhi shi ma ya kawo wannan lafazin kuma da al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin abdullah bin abbas sai ya yace haza hadisun Hassanun wannan hadisin yana da kyau al-imam ya ce lana la na'lamuhu yurwa an ibni Abbasin bi isnadin ahsana min hadha al-isnad duk riwayar da aka kawo ta Abdullahi bin abbas babu riwayar da tafi wannan kyau kaga kenan manyan masana hadisi sun tabbatar da hadisin abdullahi bin abbas ingantacce ne saboda haka zaka gan shi a sahihu sunan tirmizi hadisi na 1165 to shi ma hadisin abdullahi bin abbas ya taho da lafazi daban-daban misali a littafin al-musnad dan al-imam ahmad abdullahi bin abbas ya ce unzilat hadhihi al-aya Allah ya saukar da aya ta 223 ta suratul baqara nisa'ukum harsul lakum matanku gonaki ne gare ku fa'atu harsakum annashi'tum sai ku je ma ku wato ta inda kuka ga dama a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara ata min al-ansari nasu ata wa rasulullah aka samu wasu mutane daga cikin musulman madina suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasa aluhu sai suka mar tambaya faƙaɗa rasulullah sai manzon Allah ya ce musu ya atiha ala kulli halin abinda Allah yake nufi abinda Allah yake cewa mutum yana da damar ya tara da matarsa a kowane hali iza kana fil farji idan dai ta al'auranta zai tara rika idan dai ta al'auranta ba ta duburanta hadisin yana al-muslim sannan akwai riwayar da ta zo har yanzu a cikin littafin al-muslim ta riwayar sa'id ibn jubair an ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce, yace a umar ibn al-khattab sayyiduna umar ya taɓa zuwa ila rasulullahi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi halaktu na halaka sayyiduna umar ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na halaka sai manzon Allah ya ce wa malladi a halakaka me ya halaka ka kala sai ya ce hawaltu rahli albariha na juya abin hawa na a daren jiya wato yana nufin cewa matarsa ya yi jima'i da ita ta baya amma ba liwaɗi ba ta juya bayanta shi sai umar ya yi jima'i da ita shi ne ke nufi da hawaltu rahli na juya abin hawa na maimakon yanda ya saba jima'i da iyalinsa ta gaba sai ya jima'i da ita ta baya falam ya rudda alaihi shay'an abdullahi bin abbas shi yake da labari a lokacin da sayyidina umar yake gaya ma annabi wannan kalma manzon Allah sai ya shiru bai ce mar komai ba ashe wahayi ne Allah zai yi ga manzon Allah fa auha Allah ila ke hadhihi al-aya shine sai ga ayata 223 ta suratul baqara ta sauko nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum ai matan kamar gonaki ne gare ku kamar gona ce kuna da damar ku shiga gona ta inda kuka ga dama saboda ita gona bata da kofa ɗaya, kana ya shiga ta gaba ko ta bayanta wato abinda Allah ya saukar dalilin damuwar da ta samu sayyiduna Umar sai na umar yana ganin kamar ya yi wani babban laifi shi yasa yake ce ma annabi na halaka wato wannan shi ke nuna maka cewa sahabbai sun sani liwaɗi yana da haɗarin gaske don mutumin da yake liwaɗi halakakke ne to saboda haka abinda sai na umar ya aikata ba liwaɗi ba ne amma kuma sai yana tsoron ko dai yana daga abin da Allah ya haramta mai yiwa shi ma liwaɗi din ne tunda matarsa ta juya baya ya tara da ita amma kuma ba ta duguranta ba to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya yake nuna cewar ba wannan ne aka hana ba to lokacin da ayar ta sauko sai annabi ya ce masa aqbil wa adbir kana da damar ka tara da matarka ta gabanta ko ta juya baya sai annabi ya ce wattaqu dubura wal hayda amma ku kiyaye duguran mace kuma ku kiyaye haila ku kiyaye duburan mace ta wajen jima'i kuma ku kiyaye tarawa da mace tana cikin jinin haila waɗannan su ne matsaloli wannan hadisi na abdullahi bin abbas kaga ya samu riwayoyi kuma dukkansu sun inganta waɗannan hadisai hadisai ne da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibnu hajar ya kawo hadisin sahabbai biyu ne kawai a nan ya jera su da hadisin abu huraira da hadisin abdullahi bin abbas kuma da ya tashi magana game da zaman aure kenan zama na aure sai fara magana kan liwaɗi saboda liwaɗi shi ke sa auren gaba ɗayansa albarkan da yake ciki Allah ya ɗebe shi don haka idan har aka samu liwaɗi a zaman aure to wannan aure ba zai albarka ba wannan yasa ibn hajar ya fara da magana akan liwaɗi yana magana akan isharatun nisa'i zama da mata in kana son aurenka ya yi albarka to ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai amma matukar mutum ya kai ga liwaɗi da matarsa to na aure ba zai albarka ba Allah shi kare mu ba su kadai ba ne waɗanda suka ruwaito hadisi game da liwaɗi da mace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa mutum na uku shine Khuzaima bin Sabitin al-Khatumi a hadisin Khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yastahi min alhaqi haqqi lalle fa Allah baya kunyar fadan gaskiya sannan sai manzon Allah ya ce la ta'atun nisa'a fi Allah baya kunyar fadan gaskiya sannan sai ce to kar ku yadda ku tara da mata ta duburansu ka san magana akan jima'i magana ce da take da girma saboda haka sai manzon Allah da aka zo daidai wannan gaba ya ce ba kunya dai an tashi bayani game da gaskiya babu maganar kunya saboda haka yasa dole a gaya muku abin da ya haramta shi yasa sai ya gaya masa habbai inna Allah la yastahi min al-haq sannan sai la ta'atun nisaa fi adbarihin hadisin khuzaima yana sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah al-musnad sannan akwai riwayar da ta zo ta al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yastahyi Allah min al-haqqi maimakon inna Allah la yastahyi min al-haqqi la yastahyi Allah min al-haqqi Allah baya kunyar fadan gaskiya la yastahyi Allah min al-haqqi Allah baya kunyar fadan gaskiya la yastahyi Allah min al-haqqi sai da ya fada sau uku salasan sai da manzon Allah ya fada sau uku sannan sai ya ce la ta'atun nisaa fi a'jazihinna kar ku tara da mata to sai ya ce fi a'jazihinna wato ta duwawun su maimako ya ce ta duburan su nan da duk ma'anarsa guda ne yana littafin al-Imam al-Hakim kitabu ulumil hadith zaka ga hadisin wannan hadisin Huzaima shi shine mutum na uku wanda Ibn Hajar bai kawo hadisinsa sa ba sannan mutum na hudu shi kansa na Umar Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisin nan daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yastahi min al-haqqi kaga ya nuna cewa babu shakka annabi ya faɗi wannan kalma saboda kusan duk sahabbai idan za su ba da labari sai sun ce annabi ya fara da cewar Allah baya kunyar faɗan gaskiya sannan sai annabi ya ce musu la ta'atun nisa'a fi nisa'a fi kar ku tara da mata ta duburansu hadisin yana sunan dara kutuni da kuma Musmadul imam al-baza mutun na biyar sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna ali yace sami'tu an-nabiyya yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yastahi Allahu min al Allah baya kunyar fadan gaskiya la ta'tun nisaa fi adbarihinna maimakon a'jazihinna ta hadisin sayyidina umar da kuma hadisin kuzaima a hadisin sayyidina ali manzon Allah ya ce adbarihinna kuma akwai wata riwayar ma ta hadisin sayyidina ali wanda ta zo da a'jazihinna manzon Allah ya ce kar ku tara da mata ta duburan su mutum na shida shine ali bin talak as-suhaimi ali bin talak as-suhaimi hadisin nan kadai aka samu daga wurin shi wannan hadisin kadai haka al-imamu tirmizi ya faɗa al-imamu bukhari yace la a'rifu li ali bin talq anin an-nabi ghayr hadis in banda wannan hadisin bai ruwaito wani hadisi daga manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'tun a fi a'jazihinna kar ku tara da mata ta duburansu fa inna Allah la yastahi min al-haqq saboda Allah bai kunyar faɗan gaskiya riwayarsa ta zo da bayani mai tsawo wani sashi yana da rauni amma ziyada la ta'atun nisa'a fi ajazihinna sai ce fa inna Allah la yi min alhaƙi, haqqi ya inganta yana ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 205 da kuma ba'ifu sunan tirmizi hadisi na 1165 mutum na bakwai shine abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda shi ma ya kawo hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ta'tun nisaa fi a'jazihinna kar ku tara da mata ta duburan su wanda yana cikin al-kamil fi bu'afa na ibnu adi mujallal na hudu shafin gari da sittin mutum na takwas shine jabir bin abdullahi al-ansari ya ruwaito hadisin daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace istahayu ku ji kunya yace ku ji ku rika jin kunya fa inna Allah la yastahi min al shi Allah bai kunyar gaskiya la yahillu ma ataka nisai fi hushushihinna manzo Allah yace baya halatta ajewa mata ta duburansu hadisin Jabir bin Abdullah ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 934 manzo Allah yace ku rika jin kunya sannan sai ce to Allah bai kunyar faɗan gaskiya saboda aka yasa aka saukar da alkur'ani aka aiko manzanni a faɗa muku abin da ya zama daidai da kuma wanda ba daidai ba ne mutum na tara shine abdullahi bin amrin Allah ya kara masa yarda shi ma ya kawo hadisin sa marfu'an allazi ya'ti imra'atahu fi fi duburiha wanda ke yake tarawa da mace ta duburanta manzo Allah ya ce hiyar lutiyatu sughra hiyar lutiyatu sughra wato liwadi ne liwadi yake da ita matar shi hadisin Abdullah ibn Amr yana sunanun Nasa'i har yanzu kuma yana al-Musnad al-Imam Ahmad akwai lafazin da yazo Abdullah ibn Amr yace sa'altu an-nabiyya na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha mutumin da yake tarawa da matarsa ta duburanta sai mazan Allah ya ce tilkan lutiyatu sugra wannan liwaɗi ne isnadul hadisi jayyidun mawqufan wa marfu'a wannan zo cikin fatawa nurun Allah darbi na bin baz al-imam al-khattabi yace sawabuhu ala tashbihi bi amali qaumi lut wato annabi ya tabbatar da liwadi da mace da liwadi da asalin liwadi na mutanen annabi lut babi guda suke mutum na goma shine albara bin azib Allah ya kara masa yarda shi ma akwai hadisin sa marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafara billahi alazim asharatun min hadhihi al-umma wannan hadisin yana da tsanani manzo Allah yace mutane goma daga al'ummar annabi sun kafirci mutane goma min hadhihi al-umma kafara billahi alazim sun kafirce ma Allah mai girma na farkon su algalu shine mutumin da ke daukan dukiyar hukuma na biyu asahiru matsafi ya ce wadda yusu da wanda baya kishin matarsa ya tabbata matarsa na fasikanci amma kuma bai dame shi ba Allah ka tsare mu sannan na kihul mar'ati fi duburiha wanda yake tarawa da mace ta duburanta sharibul khamri mashayin giya mani'uz zakati wanda yake fitar da zakka wa man wajada sa'atan wa mata wa lam yahuj mai halin da yake zuwa aikin haji har ya mutu wa sa'i fil fitan da wanda ke kokarin ruruta fitina a tsakanin musulmai wa ba'i'us silahi min alil harbi da wanda ke daukan makami ya sayar makafiri wa man nakaha zata mahramin minhu da kuma wanda ya tara da maharama gare shi kamar misali wanda ya tara da kanwarsa ko yarsa ko uwarsa Allah ka tsare amma wannan hadisin yana da rauni yana da'iful jami'i sagir hadisi na 4188 da kuma silsilatu da'ifa hadisi na 2005 hadisin albara bin azib yana da rauni mutum na goma sha ɗaya shi na uku batu bin amirin aljuhani shi ma ya kawo hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man ya'ti nisa'a fi mahashihinna wanda yake tarawa da mata ta duburan su wannan tsinanne ne akwai riwaya da tazo la'anallahu allazina ya'tuna nisaa fi mahashihinna ya taho da wato ya taho da labari shine mal'unun sannan ya taho kuma da addu'a annabi ya ce Allah ka tsine ma wanda yake tarawa da mace ta duburanta Allah ka tsare wanda ya taho shi ma kamil fi bu'afa na ibnu adi sannan yana kitabul ilal na ibnu abi hatim wa huwa hadisun munkarin shi ma yana da rauni sai mutum na goma sha biyu anas bin malik Allah ya kara masa yarda shi ma ya kawo hadisi marfu'an inna Allah la yastahi min al anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kunyar faɗan gaskiya la ta'tun nisaa fi adbarihin kar ku tara da mata ta duburansu i'tuhunna min haythu amarakumullah ku tara da mata ta inda Allah ya muku umarni shine ta farjin su ba ta duburan ba mutum na goma sha uku shine Abu Zarrin al-Ghifari Abu Zarrin al-Ghifari al annabi sallallahu alaihi yace man atar rijala nisa a fi na faqad kafara wanda ya tara da maza da kuma mata ta duburansu wannan ya kafurta hadisin yana sunan dara kutubi hakanan al abu hanifa ya ruwaito hadisin yanda ya taho da lafazin haramun an tu'tan nisa'u fi a'jazihinna haramun ne a tara da mata ta duburansu. su kaga mun kirga sahabban manzon Allah mutum goma sha uku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha uku suka rawaito hadisi game da hadarin liwadi liwadi da matar aure in ka dubi hadisin zaka ga kalmomin da suka fito daga bakin manzo Allah suna da tsanani don haka yasa wajibi ne mu hattara al-imam al-tahawi a littafin sharh ma'ani al-athar mujallal na uku shafi na 46 ya tattaro hadisin nan duka kusan hakanan Ibn munir hakanan zaka samu manyan malaman hadisi duk suna tattaro hadisin kuma su yi sharha su yi ta'aliki a kai ya ce wa ma fi hadal babi an asabi rasulillah hadisin da aka ruwaito in game da liwaɗi da matar aure ne hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah kuma sahabbai ɗin eh, wa rabiya anhum wa tabi'ihim da bayanin da aka samu daga tabi'ai fi muwafaqati hadha al-ma'na ila huna yace fa aktsaru min an eh, yustaqsa hadisan yawan su yafi a tattaro ayi magana lokaci daya wato wannan kadan ne kawai hadisan suna da dimbin yawa don haka sai yace falamma tawatarat hadhihi al-atharu an rasulillahi bin nahi tunda aka samu irin waɗannan hadisai da suka zo da yawa daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an wat'il mar'ati fi duburiha manzo Allah ya hana a tara da mace ta duburanta sun maja'a an asabihi su ma sahabbai haka suka tabbatar wa an tabi'ihim tabi'ai su ma haka suka tabbatar ma yuwafiqu zalika wajaba alqawlu bihi saboda ka sai zama dole ne mu rika majuna nasiha in ji al-imam tahawi dole ne mu rika yi wa juna nasiha wa tarku ma yukhalifuhu mu bar duk abin da ya saba ma wannan umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da hadari kwarai saboda kai sa annabi yake ta gargadi wannan dalilin yasa manzon Allah yake cewa liwadi yana cikin mafi tsananin abin da yake tsoron sa ga al'ummar shi a bayan tafiyarsa saboda matakin farko na liwadi shine da matar aure idan mutum yana liwadin nan da matan aure ba mai sani sai Allah babu mai sani sai Allah mahalicci to saboda haka yasa manzon Allah yake cewa yana ya fi jin tsoron sa akan komi in ka dubi shu'abul iman na al-imam al-baihaqi mujallad na eh, bakwai yana cewa eh, ya kawo hadisin Abu Jamra Nasr bin Imran Abubai at-Tabi'i no hadisi na 576 shu'abul iman abu jamra yana cikin tabi'ai almajiran sahabban manzan Allah abu jamra ya ce a zamanin annabi lutu alluwatu fi qaumi lutin fi nisa matakin farko abin da ya fara faruwa a zamanin annabi lutu mutanen annabi lutu liwadi suka fara da matansu matakin farko shine liwadin da matansu qabla an yakuna fi rijali bi 40 sana kafin su fara liwaɗin da maza sai da suka yi liwaɗi da mata tsawon shekara arba'in shekara arba'in babu mai sani sai mahalicinsu sai Allah da suka kai shekara arba'in suka jawo ma kansu tsinuwar Allah to sai abin ya fantsama ya kai ga suna ma liwaɗin da maza kaga matakin farko na halaka shine liwaɗi da mata kafin a kai ga liwaɗi da maza waɗannan hadisai babu shakka gabatar da su a farko abu ne muhimmi saboda idan ana magana akan zaman aure zama ne da ake fatar ya yi albarka ya dace da sunnar manzon Allah a samu rahamar Allah a cikin wannan auren to idan ko liwaɗi yana raba aure da waɗannan to ya kamata a fara magana a kansa kafin a shiga ma bayani game da yadda ya kamata a zauna da mace don haka yasa ya fara kawo hadisai game da liwaɗi liwadi da matar aure kafin ma ya gabatar da wani hadisi Allah madaukake kuke samu iya kiyayewa sai hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin daga annabi قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe fala uzi jarahu rahoto kar ya cutar da makwabcinsa Wasu bin nisa'i khayra kuma ku riƙa yi ma juna wasici na alkhairi game da zama da mata wannan fassara guda kenan ta wannan kalma malaman hadisi sun yi fassaran wannan sadara wannan kalma mai annabi yake nufi da istausu bin nisa'i khayra za ka ga fahimta daban-daban istausu bin nisa'i khaira akwai malaman da suke cewa abinda annabi yake nufi ku ɗauko wasici na wato na alkhairi ku ringa aiki da shi ta wajen zama da mata amma zahirin hadisi abinda yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i ku riƙa yi wa juna wasiya ku rika yi ma juna wasiya game da zaman aure zama da mata khairan wato wasiya na alkhairi game da zama da mata wato kamar annabi yana cewa mu rika tunatar da juna game da alkhairi ta wajen zaman aure wannan yana cikin hadisai da suke nuna mu ringa kwadaitar ma juna hakuri da zama da mata maimakon tunzuri da fusata mu rika yi ma juna wasiyar hakuri wato shine matakin farko game da zama da mace shine istausu bin nisa'i khaira ku rika yi ma juna wasiyar alkhairi game da zama da mata abin da yasa annabi ya faɗi wannan misali idan an samu matsala ga aure zaka ga mutum yana kokarin baka hakuri duk da tsananin al'amari yanda yake ciki to wannan wasici ne na manzon Allah haka annabi ya ce amma ta inda ake ma wasiyar alkhairi a yi haƙuri shi ne abinda bai kai ga saba ma Allah ba idan abu ya kai ga saba ma Allah ta wannan ba za a ce wane ya haƙuri ba amma duk abin da bai kai ga kafirci ba bai kai ga wato za a kai ka aikata haramun ba to idan an kira ka ya kamata kai ka ringa ba da haƙuri in dai akan mace ne shine abin da annabi yake nufi don haka yasa annabi ya faɗi kalman nan a farkon maganarsa kuma ya sake faɗanta a ƙarshen maganarsa me yasa annabi ya maimaita saboda halin mata saboda rauni shine sai manzon Allah ya ce fa innahunna khuliqna min bila'in saboda su mata an halicce su ne daga kari daga haƙarƙari hakar kari wa inna a'waja shay'in fi bula'i a'lafu kuma abin da yafi lankwashewa a jikin haƙarƙari samansa ne saman haƙarƙari ya fi lankwashewa saboda ka in ka samu mace mafi kyau to ta fi hanɗarewa in ka samu mace mafi asali wato idan tana babban gida to za ka samu kuma tana da wuyan sha'ani wato duk inda kake ganin mace ta fi ko da ilimi ne shi yasa annabi ya ce a alahu ko da ilimi ne za ka auri mace malama amma zai ka ce a ya aka yi kuma babu bambanci manzo Allah ya ce haƙarƙarin da ya fi lankwashewa sama ne to saboda haka mace da ta fi ɗaukaka ta fi kuma fandarewa abinda manzo Allah yake misali da shi ke fa in zahabta tuqima fa in zahabta tuqimuhu kasartahu idan ka tafi da nufin zaka miƙar da ƙashin haƙarƙari me zai faru annabi ya ce zaka karya ka ce sai ka miƙar da shi to la shakka za ka karya shi kenan wa in taraktahu in ka bar ƙarƙashin haƙarƙari lam ya zal a'awaj ba zai gushe ba a lankwashe yake saboda asali halittar Allah Allah ya yi kashin haƙarƙari a lankwashe ne so in ka ƙyale shi ba zai miƙe da kansa ba in ka nemi miƙar da shi karyewa ne to sai manzon Allah ya ce fastausu bin nisa'i khaira kaga ya sake dawo da maganar saboda ka ku rika yi ma juna wasiyar alkhairi game da zama da mata wato mu rika yi wa juna wasiyar ayi hakuri kaga ibnu hajar ya fara kawo wannan hadisi kafin a shiga ma magana game da zaman aure matakin farko hakuri matakin farko hakuri kuma an samu hadisi mai ƙarfi shine wannan hadisin don hadisin nan ai kaga ya ce muttafaqun alai hadisi ne wanda an samu daidaituwa ta wajen sa a tsakanin al-Imam Bukhari da Muslim wal lafzu lil Bukhari lafazin da yazo anan yana sahihul bukhari yana babul wasati bin nisa'i babul wasati bin nisa'i hadisi na 4890 hadisin yana sahihu muslim hadisi na 4468 don haka yasa ya fara kawo hadisin saboda in zaka zauna da mace to dole ne ka yi makanka shirin zaman haƙuri ba za ka samu yadda kake so ba domin me ba jinsi ɗaya ba ne wata halitta ce daban ba irin taka bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asalin halittar mace daga haƙarƙari don ya baka misalin cewa ba za ta miƙe maka yadda kake so ba da shi wannan hadisin riwayar al-Imam Bukhari ne amma a littafin al-Imam Muslim hadisin na Abu Huraira ya zo da lafazi kashi biyu ya zo da lafazi kashi biyu na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in ita mace an halice ta daga kashin hakarkari lan tastaqima laka ala tariqatin and abinda annabi ya faɗa kenan ba za ta taba daidaituwa gare ka akan hanya ba in ji manzon Allah to kaga kenan wannan ya kawar da yiwuwar a samu matar ma da za ta yi daidai yanda kake so manzon Allah ya ce lan taskaki malaka ala tariqa mace ba za ta taba tabbata gare ka akan hanya ba ba zai yi ba halittar ba dai bace kuma wannan hikimar Allah ne saboda ita duniya wurin jarabawa ne saboda ka da Allah ya samar maka abokin zama to sai ya saba halin saboda ya jaraba ku wannan dalili yasa dole sai da haƙuri auren zai dade matukar babu haƙuri to daga ranar farko za a samu fara samun tangarɗa to dole ne mutum ya zama yana da haƙuri in dai aure zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tastaqima laka ala tariqa ba za ta taba daidaituwa gare ka akan hanya ba sai manzo Allah ya ce fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajin wanda yana zuwa a gaba wa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha wannan lafazin hadisi na farko wanda al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Huraira lafazi na biyu kuma shine wannan hadisin istausu bin nisa manzo Allah yace ku rika majuna wasiya ta alkhairi game da zama da mata fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in saboda ita mace an halicce ta ne daga ƙarshen haƙarƙari wa inna a'waja shay'in fi a a'laf inda yafi lankwashewa a jikin shi shine sama in zahabta tuqimuhu kasartahu in ka tafi da nufin zaka miƙar da shi to ka karya wa in taraktahu in ka bar shi lam yazal a'waja ba zai gushe ba dai yana lankwashe sai annabi sake maimaita kalmar istausu bin nisa'i khaira yanda ya fara haka ya kare ku rika yi ma juna wasiyar alkhairi game da mata da ka ga waɗannan hadisai guda biyu a sahihu muslim babul wasiyyati bin nisa sahihul bukhari babul wasati bin nisa shine hadisi na 1469 a sahihu muslim al-imam an-nawawi yayi sharhi game da hadisin sharh sahih muslim juz'i na goma shafi na arba'in da biyar al'imamin nawawi ya ce idan muka dubi wannan hadisi na abu huraira fihi dalilin lima ya kulu fuqaha an samu hujjar da ta sa malaman fikihu suke cewa inna a kulikat min bila'i adama ita hawa'u an halicce ta ne daga kashin haƙarƙarin annabi adam alaihi malamin fiqh suna faɗin haka kuma suna da hujja saboda la'akari da ayar farko ta suratu nisa'i Allah madaukaki yace alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar annabi Adam daga jikin annabi Adam to amma a Qur'ani Allah bai gaya mana ta wani sashi ba illa kawai ya ce khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar ɗan adam daga jikinsa to sai ga hadisin manzon Allah hadisin manzon Allah muttafaqun alai ya tabbatar mana annaha khuliqan min bila'i ita hawa'u an halicce ta ne daga kashin hakarkari to sai al-imam an-nawawi yace abinda hadisin nan yake karantar da mu wa fi hadal hadis mulaqafatun nisa'i mutausasa wa mata domin da farko idan aka ce maka mace ga tsarin halittanta tana bukatan tausayawa Tun da kai ba haka Allah ya halice ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce an halice mu daga kashin haƙarƙari ba mu maza sai ce mata an halice su daga kashin haƙarƙari kaga akwai bukatar ka tausasa mata ya gwada tana da gazawa tana da gazawar da kai baka da ita so ka daina gwada halinta da naka shine abin da manzon Allah yake faɗa akwai abinda da kai zaka yi shi kana ganin ya kamata amma sai ka ga ita bata yi ba sai ka ringa ganin kamar ganganci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana lan tastaqima laka ala tariqa ba za ta taba daidaituwa a yadda kake so ba saboda asalin halittar ba ɗaya bane wannan ke karantar da mu mulaqafatuhum mu rika tausasawa wajen zama da su wato ka zama mai sauki wajen zama da iyalinka kar ka zama mai tsanani ko da za ka ga ganganci abinda mazan Allah yake karanta da muke za ka ga ganganci amma ka sassauta karka ka tsananta wal ihsanu da kuma wannan kar hana ka kyautatawa ita wannan mata gashi dai za ta yi maka wani hali na tsiya amma kuma sai ka kyautata mata saboda me saboda umarnin manzon Allah wasabru ala iwaji akhlaqihinna manzon Allah yace kuma da yin hakuri ta wajen fanɗarewar halayensu wahtimalu ba'fi uqulihinna ka jure raunin hankulan mata annabi yana karantar da mu mu zama masu daurewa masu jure rauni da ake samu ta fashin mata wa karahatu talaqihinna kuma dai a karshe gaba daya abinda annabi yake nuna mana anan sake mace saboda halinta makaruhi ne don in ka duba annabi yana gaya maka asalin halittanta ashe yana kwaɗitar ma hakuri ne da ita ba wai sakewa ba wannan yana cikin dalilai da malamai suke kafawa akan cewa saki abu ne wanda annabi ya mana isharar da cewa ba a son shi a shari'a sai idan an kai makura na'am akan kai makura wanda rabuwa tana zama dole akan kai irin wannan makura amma saki bila sababin babu wani sababi saboda halayen mace saboda halayen mace ba su yi maka ba wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba kuma duk mutumin da zai saki mace saboda ita yana ganin ba ta yi mishi ba don halinta to wacce zai auro hakan nan take ita ma shine abin da manzon Allah ya faɗa la yutma'u bi istiqamatiha kama cire tsammanin zaka samu sadidan wanda zata maka yanda kake so ka daina wannan tunani ba zai ma yiwu ba in ji manzon Allah wanda shine bayanin al-Imam an-Nawawi haka Ibn Hajar shi ma a cikin Fathul Bari mujalla na tara shafin 161 yace innal mar'ata khuliqat min bila'in a'waj ita mace Allah ya halicce ta ne daga kashin hakarkari kuma karkatacce fala yunkaru i'wijajuha don haka idan aka tarar da mace da wani hali mara daɗi to kar ma a yi mamaki abinda annabi ke karantar da muke na awul isharatu ila annaha la taqbalu taqwima koko annabi yana mana ishara da cewar duk yanda ka so ka gyara mace ba za ta karbi gyaran ka 100 bisa 100 ba babu shakka ana tarbiyya ga mata kuma suna dauka amma dai ba za ta yi daidai yadda kake so ba shine abinda annabi yake faɗa kama annabila la yaqbaluhu kamar yanda kashin hakarkari baya karban gyara to da annabi ya ce fa in zahabta tuqimuhu kasartahu idan ka tafi akan sai ka miƙar da kashin haƙarƙari to za ka karya shi ne sai ibn hajar ce huwa barbu masalin littalaki kaga annabi ya buga mana misali na hankali game da saki wato in ka turje dole sai mace ta gyara hali to ƙarshe rabuwa za ku yi saboda halin dai ba zai gyaru ba don haka Allah ya yi ta mu karasa hadisin sai ya ce wali muslimin a riwaya ta al'imamu muslim fa'inistam ta'ata biha manzan Allah yace, in za ka mori zama da ita istamta'ta biha sai ka mori zama da ita wa biha iwajin tana tare da karkatanta wa in zahabta tuqimuha in ko ka tafi da nufin sai ka miƙar da ita kasarta hato zaka karya wa kasruha talaquha kariya ta ko sakin ta ne kaga dai aure ya kare ki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ji hadisi na gaba wa an Jabir radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga Jabir Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kala jabir ya ce kunna ma'a rasulillah mun kasance tare da manzon Allah fi gazatin a wani yaki mun tafi wani yaki muna tare da manzon Allah falamma qadimna almadinata a lokacin da muka dawo muka iso madina da habana sai muka tafi da nufin zamu shiga وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في أمهل كجرة hatta tadkhulu laylan har sai dare yayi sannan ku shiga kar ku shiga yanzu sai dare yayi sannan ku shiga yani isha'an wato yana nufin da yamma shine isha'an me yasa annabi ya faɗa musu haka sai ya ce likai kan tashifa sha'isatu saboda mace da gashinta ya birkice za ta samu lokaci da a yi mutum idan aka ce a sha'ifa ana nufin matar da kanta yake wargaje sumanta babu fito tun da ta ji wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar ba kamar yadda take a ba ne yanzu kaga kana saudiya ma sai ka yi waya da matarka sai kai waya da matarka amma zamanin manzon Allah ina sai ka dawo gari za a san ka dawo saboda babu waya saboda ka sun shigo madina kuma wanda suka tafi yaki kaga sun dade mutanen da aka ce sun tafi yaki sun dade a wajen yaki don sun dawo gari za su shigo madina da suka zo kofan gari sai manzon Allah ya ce ku jira tukuna tunda sun riga sun iso kofan gari kaga yanzu kan labari zai shigo gari manzon Allah ya dawo su jabir sun dawo wane ya dawo labari zai isa gidan kowa matarka ta ji labarin ka dawo dama kan nata yana wargaje babu kitso maza za ta nemo wata ta ce yi min kitso saboda mijin in yi taho ya same ta wato ta kimtsa yanzu Allah ya ce wa tafka hiddar mujiba matar da mijinta ya daɗe ba shi nan ta samu damar aske al'aura shine tasta idda almugiba matar da mijinta ya faku tasta idda za ta samu damar aske al'aura wannan wata sunna ce ta manzon Allah mai karfi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya wuce kwana arba'in da ya aske suman al'aurarsa da aske al'aurarsa ya yanke fara da kumba da ammata cire gashin hammata duka waɗannan a lokaci guda kar ka wuce kwana arba'in amma idan ka lura a yanzu da yake zamani ya daɗa gurɓacewa sai ka samu musulmi ya bar farcensa tsawon wata da bai yanke shi ba wasu ma har ma gam suke nema a makala mafarcen saboda suna so su kwaikwayi kafirai Allah ka tsare da shi ne manzon Allah ya ce kaga idan ka dawo labari ya iso gari matarka da yake baka gida ba ta damu da kitso da yanke kumba da aske al'aura da hammata ba amma da ta ji mijinta yana bayan gari to za ta yi kokarin gyara kanta saboda ka shigo ka tarar da ita ta kimtsa wannan ya zo cikin bayanin al'imamu nawawi sharhu sahih muslim mujallar na goma shafi na hamsin da hudu idan aka ce al'istihidan shine tastahid ya ce wa tasahiddal mugiba matar da mijinta ya faku ita ce almugiba matar da mijinta baya nan tasahiddu za ta samu damar aski al-istihdad hadida fi sha'r al asali da larabci al-istihdad shine aske al aske sunan al'aura. wanda wannan sunnar mazan Allah wa inda bukhari a riwayar da ta zo ta al-imam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta laylan idan ka dawo tafiya cikin dare fala kul ala ahalika karka shiga gidan wajen matarka karka shiga ma iyalinka hatta tastahid al-mugiba wa tamtashiq wa tamtashiq har sai matar da mijinta ya daɗe. baya nan ta samu daman aske al'auranta sannan kuma matar da ya zama gashinta yana birkice za ta samu daman wato hada shi a wuri guda za ta samu damar yin kitso shi ne ce mutafakun alai wafi riwayatun lil bukhari a wata riwaya ta alimamul bukhari wannan ya taho da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan afala ahadukum ghaibata idan fakuwa ta tsawwala ga ɗayanku fakuwa ta tsawwala ga ɗayanku wato mutum ya daɗe baya gida ya daɗe baya gida ya yi tafiya to sai annabi ya ce fala ya tsoruk ahlahu laylan to kar ya kutsa ma iyalinsa a cikin dare ka yi tafiya wannan tafiyar ma ta ba ta sayin shi za ka dawo ba da ka tashi dawowa sai ka zo cikin dare bayan ma sun kulla kofa manzon Allah ya hana hadisin yana sahihul bukhari babu la yatruku ahlahu laylan idza atala al-ghaibata akwai babi musamman babu kyau mutumin da ya dade baya gida ya dawo ma iyalinsa a cikin dare shine hadisi na 2244 ibn hajar yayi sharhi ga wannan hadisin cikin fathul bari mujallar tar shafi na ya ce fa ya ka'ul ladhi yahjumu ba'da tulil ghaibata galiban ma yukrahu akasari idan mutum ya bin wannan wasiyar ta manzon Allah ka dade ka gida sai ka fado ma iyali ka fado ma iyali ba san zaka dawo ba to zaka ga abin da ranka bai so ba in ji ibnu hajjar duk mutumin da zai fada gida matarsa ba ta san zai dawo ba to babu shakka zai ga abin da ransa bai so ba ba wai zai tarar da matarsa tana lalata da wani ba a'a ba zai samu gidan shi yanda yake so ba saboda bayan ka bar gida ta san zaka dawo ba ta riga ta san abubuwan da kai kake so kana son a kimtsa wannan a gyara wannan a yi wannan to tun da baka gida ba za a yi ba kaga kenan kana fadowa zaka tarar da gidan ba a yadda ya kamata ba saboda haka za ka kama fada imma an yaji da ahlahu ala ghairi uhbatin min at-tanabbu yace tana yiwa ka tarar da matanka ba babu tsafta to ai tana tsafta ne saboda mijinta na gari baya gari saboda ka yi ta zauna da tsumma ko kuma babu kitso ta dade ba ta yi kitso ba ta fi wata wata tazayyun babu kwalliya al-matlubu min al-mar'ati kwalliyar da ake bukatar mace ta yi ba za ta yi ba saboda baka gida fa yakunu zalika sababan nufrati bainakuma kana shigowa ɗakin ka sai kaje yana karni wannan karnin sai ka fara tunanin kai wannan matar ba ba ta zama bace kaga shedan ya samu wata dama to shine sai annabi ya magance mana wannan kafan yace kar ka fado ma iyalinka saboda kar ka ga abin da ranka bai so ba kar a samu wani sababi wanda zai samar da kyama a tsakaninka da iyalinka shi yasa sai annabi ce kai tastahidda almugiba wa tamtashiqul eh, eh, wa tamtashiqul sha'ifa wanda wannan shi ke bayyana hikimar da ta sa annabi ya ce karka fada ma iyalinka idan ka dawo wa yu'khadhu minhu karahatan mubasharati almar'ati fi alhala allati takunu fiha ghayr mutanassifa kuma wannan hadisin shi yake karantar da mu babu kyau mutum ya nemi jima'i da matarsa a halin da bata da tsafta tun da ga annabi ya ce in ka dawo daga tafiya karka shigo sai matarka ta kintsa kaga wannan yana nuna idan ka taho ka tarar da matanka tana fama da wanki ba ba ba, ba ta yi wanka ba ba ta tsaftace kanta ba ba a so ba haram ba ne amma annabi yana nuna mana a wannan yanayi karka nemi jima'i da ita saboda tana yiwuwa idan ba ta tsaftace kanta ba kace za ka yi jima'i da ita a wannan lokaci ka tarar da ita tana karni wanda wannan karnin kuma shaitan zai iya amfani da shi ya kawo rabon sai ka fara kyamata li Allah ya a minha alama ya kunu sababan li nafaratihi minha idan mutum zai rika fado wa matarsa a kowane yanayi to babu shakka zai tarar da abin da zai sa ya kyamaci wannan mata wa in ma an yaji da ha ala halatin gaira marbiya tana yiwa mutum ya samu matar a wani yanayin da ransa ba zai so ba wa shar'u muharridun ala satri ita kuwa shari'a tana kwadaitar da mu akan ta aibu ko da yaushe wanda ya zo cikin bayanin ibn hajar sai dai tafiyar da ake magana a nan ba kowace tafiya ba ce tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya koma gida cikin dare tafiyar da matarka bata san zaka dawo bane amma idan matarka ta san zaka dawo misali a wannan lokaci zaka samu galibi ma'aikata ma sai dare suke dawowa ta riga ta sani shi mijinta ba zai dawo ba sai karfe 8 ko tara ko goma na dare wannan ba a kanka ake magana ba ana magana ne akan mutumin da ya yi tafiya matarsa ba ta san zai dawo ba kwatsam sai ya faɗo mata a cikin dare amma ko yanzu ne ka yi tafiya da kai tafiya sai ka ce to jirginmu zai sauka amma cikin dare ne kuma zan yi kokari in taho gida ai kaga ka gaya mata to saboda haka ka kawar da abin da annabi dama yake gaya mana tunda ya faɗi hikimar manzon Allah yake kai tamta shifa sha'isa wa tastahiddal mugiba kaga ya bayyana hikimar to tunda har ka gaya wa matarka tun da rana za mu dawo jirgin mu zai sauka cikin dare kuma zan dawo gida cikin daren insha Allah kaga ta sani kafin ka dawo za a share inda ya kamata a share za a yi wanka za a yi wanki za a kimtsa za ka zo ka samu ɗakin yana kamshi ta gyara shi so abinda manzon Allah yake faɗaitar da mu mu rika yin abinda zai kyautata zaman mu ba abinda shedan zai amfani da shi ya kawo kyama a tsakanin mu kuma ya kawo sababin da zai kai rabuwa ba wannan hadisin yana da tsawo yanda yazo daga labarin Jabir yana da tsawon gaske al-Imam Bukhari ya kawo shi a babuka sun kai guda takwas babi daban-daban hanyoyi daban-daban muta'addida tablugu samaniya akwai idan in ka dubi labarin kamar yadda jabir ya bada shi ta nan ne zaka gane irin tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi za kuma ka fahimci hadisin da kyau wannan hadisin mun karanta shi a kitabul buyur muna magana akan cinikayya mun karanta wannan hadisin na jabir kamar yadda ka ji a nan jabir ce kunna ma'a rasulillahi fi gazatin mun kasance a wani yaƙi muna tare da manzon Allah wannan yaƙin ana kiran shi wata zatin riƙa wata zatin riƙa'i annabi ya tafi ya yaƙi wata ƙabila da ake kiranta banu sa'alaba kuma an yi wannan yaƙin bayan yaƙin uhudu bi sanatin wahida an yakin uhudu da shekara daya <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki kaga kenan ya auku a shekara ta hudu shekara ta hudu min alhijra annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki sojojin sun kusan mutum 400 waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an tafi yakin ana dawowa falamma akbalna <clears throat> lokacin da muka juyo za mu dawo gida ta'ajjaltu ala ba'irin liqatufin jabir ya ce ni kuma sai ya zamanto raƙumin da nake kai raƙumi ne mara sauri yana wahal da jabir albati'ul mashi raƙumin yana da matsala kuma a wancan lokaci abin tafiya shine raƙumi inda tafiya tana da tsawo musamman waɗanda ke rayuwa a cikin hamada ana tafiya musulmai sun yi nisa sun bar jabir to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi a bayan ayari maimakon gabanta jabir yana tafiya ya ce falahika ne rakibun khalfi sai ga wani mai mahayi ya iso gare ta bayana fa na kasa ba'iri bi ana zatin kanad ma'ahu jabirai na tafiya shi kadai jama'a duk sun tafi sun bashi yana cikin tafiya sai ji wani ya zo ta bayan shi sai ya tsikari ainihin raƙumin ya taba ta da wani sanda da ke tare da shi kwanta alaka ba'iri a wannan riwayar kenan domin hadisin ya zo da bayani daban-daban wannan mutumin yana tsikaran raƙumin da sandar shi sai na ga rakumi na in talaka ba'iri ka ajiwa jima'an tara'in min al-ibli ya ce yadda ake son a sami rakumi sai gashi rakumi na ya canza lokaci daya sai tafiya yake yana sauri kamar annabi wato ya samar masa lafiya lokacin da annabi ya kari rakumin da jabir yake kai sai rakumin ya warke faltafattu sannan sai na juya ina juyawa fa'iza ana bi rasulillah ai ina juyawa sai na ga ashe manzon Allah ne kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tafi yana baya to in ba dan annabi yana baya ba da bai tarar da jabir ba jabir ya zama duk sauran jama'a sun tafi sun shi sai ga annabi ya iso annabi yana isowa a wannan riwayar sai ya gane rakumin jabir ya samu damuwa manzon Allah ya dauki sanda sai ya tsikari wannan rakumin ya taba shi da wannan sanda yana taba shi sai rakumin ya kama tafiya nan ya warke wannan mu'jiza ce su sahabbai suna ganin mu'jizar manzon Allah a kullum a kullum saboda haka yasa imanin su karfi yake har dai aka kai lokacin da suka rabu da manzon Allah ba a samun shakka a zuciyar sahabi cewa manzon Allah gaskiya ne to amma yanda ya taho a riwaya ta al-Imam Muslim Jabir yace ga zautu ma Rasulullah na tafi yakin gazwatu zatin riqa tare da manzon Allah fatala haka bi to sai gashi annabi ya iso ya tarar da ni wa tahti nadhihul li dama shi wannan raƙumin nawa raƙumi ne da muke amfani da shi muna jan ruwa muna muna ɗiba ruwa da shi to da wannan yaƙi ya taho sai na ɗauki wannan raƙumi sai na hau to da ake tafiya kuma raƙumin nawa sai samu matsala kan a'aya ya riga ya gaji saboda dama ana wahal da shi a can madina da shi ake ɗauko ruwa wala ya kaji ya tsiro har ma ya zama baya ma iya tafiyar tafiyar yana yin ta kaɗan kaɗan wannan riwaya ta alimam musulun kenan lokacin da annabi ya iso ya same ni sai ce mali ba irika me ya samu rakuminka sai na ce alilun ya rasulullahi ba shi da lafiya fatakallafa rasulullah sai manzon Allah fazajarahu wa da'alahu manzon Allah sai ya masa wata tsawa manzon Allah sai ya mar addu'a kama zala baina yaday al-ibli qaddamaha yasirun saboda haka rakumi yana miƙewa sai zama babu wani rakumin da ke wuce shi rakumin ya warke to kaga wannan riwayar ta bambanta da wancan kuma duka sun inganta dukansu sun inganta annabi ya masa tsawa kafin nan rakumin ya kama tafiya to shine ana cikin tafiya ga jabir akan rakumi ga manzon Allah Sana tafiya sai annabi ya ce masa kaifa tara ba'iraka jabir ya kaga rakumin yanzu ya kake gani kala kultu sai nace bi khairin kad asabathu barakatuka babu shakka rakumi yanzu yana tare da alkhairi albarkan addu'anka ta same shi inji jabir jabir ya ce asabatku barakatuka albarkan addu'ar da kai ta same shi kaga kenan rakumi ya warke to sannan akwai lafazi na uku jabir ya ce aqbalna min makkata ila madina muna dawowa daga yakin zatun rika daga hanyar makka zamu dawo madina ma'a rasulullahi tare da manzon Allah fa'atalla jamali sai rakumi na ya samu matsala fa kuntu ala jamalin sakalin ya kasance ina kan wani rakumi ne mai nauyi wato wanda ke da saiɗi baya tafiya fi akhirin kauni jama'a duk sun tafi sun banni famarra bin nabiyu annabi ya zo wucewa sai annabi ya tambaya man haza waye wannan kulta sai na ce jabir kaga ya nuna a cikin dare ne a cikin dare kala sai annabi ya ce malaka me ya same ka kultu sai na ce inni ala jamalin saqalin ya rasulullahi ina kan wani rakumi mai nauyin tafiya rakumin ya gaji sai manzon Allah ya ce amma aka kabibun kana da sanda kultu na'am nace ina da sanda sai manzo Allah ya ce a'atini ba ni sanda A fa a'ataytuhu ana bashi sandan fa darabahu sai mazan Allah ya buji wannan rakumi fa zajarahu ya masa tsawa fa kana min zalika al-makan min awwal al-qawmi daga nan da rakumin ya miƙe to babu wani rakumi da yake gaban sa ya wuce shi sai annabi ya ce kai kaifa tara ba'iraka ya kaga rakumin ka a yanzu so waɗannan riwayoyin duka suna ba da labari guda ne illa abin da ke nunawa annabi duka ya yi su gaba daya lokacin da ya zo ya tarar da jabir ya tambaye shi da yake cikin dare ake tafiya saboda a wancan lokaci su sahabbai suna tafiya cikin dare saboda tafiya a dare ya fi dacewa don akwai sanyi saboda tafiya da rana a cikin hamada ba karamin fitina ba ne sai su yi tafiya cikin dare lokacin yanayi ya yi sanyi ya fi sauki sun fi tafiya su cikin dare lokacin da annabi ya iso ya tarar da shi ya tambaye shi ce jabir ne me ya faru ce gashi sai annabi ya ce to tsaya ya durkusar da rakumin ya karbi sandarsa ya yi addu'a ya bugi wannan rakumi akwai riwayar da ta zo ya shure shi da kafa ya shuri wannan rakumin da kafa rakumin sai ya miƙe duka waɗannan sun faru hadisin yana sahih bukari yana sahih eh, babu shira'id dawabi wal humur hadisi na dubu da da ɗari tara da hamsin da biyar ya ce fa'ata alayyan na biyu ina cikin irin wannan tafiya ina fama da na sai ga annabi ya iso sai ya ce jabir na ce ƙultu na'am na ce jabir ne ma sha'anuka me ya faru sai na ce abu alayya jamali wa a'aya fata rakumi rakumina ya sami matsala yana da rashin lafiya shi ya sa. ya zamanto jama'a duk sun tafi sun banna a baya fa sai annabi ya sauka ya hajjinuhu bi mihjanihi thumma qala lokacin da annabi ya sauka ya ya soki wannan rakumi ya kare shi da sandarsa sun makala sai ce irkab ka haura kuminka farakibtu sai na haura kumi shine sai ce falakadar aituhu a kufuhu an rasulillah rakumin nan da na hau muna tafiya da annabi ba na son in wuce annabi shi kuma rakumi yana so ya yi tafiya sai ina ta tsare shi rakumi yana so shi sai ya wuce ya yi tafiya ni kuma sai ina tsatsara rakumin kaga ya samu lafiya kenan to lokacin nan ne annabi sai ya tambaye shi ya ce masa ah ya kake gani wannan rakumi ce ai rakumi ya dace da albarkan da take cikin addu'anka ya warke to a riwaya da ta zo ta al-Imam Ahmad yace a'atini hadhihi al-asa sandar da annabi ya daki wannan rakumin da shi sandar asali ta Jabir ce akwai riwaya da yace idh qali asa min shajara je ka yanko min sanda daga jikin bishiya fa fa'altu na tafi na yanko sanda na kawo manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kari wannan rakumi sai ce irkab ka hau kai da na hau sai ce bismillah to lokacin da suke ta tafiya rakumi ya warke tarai sai manzon Allah ya ce bi inihi bi uqiya ka sayar min da rakumin manzon Allah ce gaya ma Jabir Jabir ka sayar min da rakumin nan ka sayar min da shi dirhami 40 qultu la sai na ce ni ba sayar ba sai annabi ya ce bi inihi ka sayar min da rakumi kaga kenan annabi yana latsa shi ne ba rakumi ya warke ba tunanin Jabir na farko ko dai ya rabu da raƙumin kafin a koma madina ko kuma idan an iso madina ba shakka dai sai da raƙumi shi ne manzon Allah yanzu yake latsa shi tunda ya warke fa ka sayar min da shi ya jabira cewa ba zan sayar ba sai manzon Allah ya sake cewa ka sayar min wannan ya zo cikin sahih bukhari babu idan ar-rajul lil-imam riwaya da yake cewa afa tabi'u eh, afa tabi'uni shin zaka sayar min riwaya ta al-Imam Muslim yace bi'ini jamalaka hada sayar min da wannan raƙumin kala qultu la sai nace a'a ba zan sayar ba da annabi yace ka sayar min da raƙumi sai yace bal huwa laka ba ciniki tsakanina da kai raƙumi ya zama naka sai manzon Allah yace da ni ko ba kyauta nake so ba bal bi'ini ka sayar min. kuntu sai ce la bal huwa laka ya rasulullah ni ko ba zan iya sayar maka ba ya rasulullahi kuma ya zama naka kada sai ce la bal bi'ni sai dai ka sayar mu wannan shi yake nuna cewar mutum yana iya ki a masa kyauta ya ki karba za a maka kyauta ne ka ce a baka ka zo sayan kaya a malam bar kuɗi ya kace a ni saya zan yi saya zan yi karbi kuɗi na ko kuma in tafiya ta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce na bar maka ya ce a ni saya zan yi mutum yana da damar ya ki karba kuntu sai na ce fa inna li rajulin alayya uqiya zahabin fa huwa laka biha tunda ka nace ya rasu rasulullah to ai ana bi na bashin dirhami arba'in wani mutum yana bi na bashi dama a garin madina to inda zaka bani wannan kuɗi rakumi ya zama naka to sai manzo Allah ya ce kad afastuhu na karba fataballak alaihi ila madina amma abinda nake so da kai ka hau kumin ka har mu isa madina sai ka kawo mun ajina Falan da nauna min madina lokacin da muka kusa madina a kastu artahil sai jabir ya kama waka yana rera wasu baitoci da sai mazan allah ya gane jabir yana ɗokin ya koma gida ya yi aure dama ya yi aure kafin a tafi yaki aina turidu ina kake so za ka tafi Eh, jabir ya ce ta da imra'atan ya rasulullah ina aure wata mata sai ya ce hal ta zawwatu ta bikram am sayyiba shin budurwa ka aura ko bazawara sai jabir ya ce ta da sayyiban ya rasulullah bazawara na aura fa qala sai ya ce hal ta zawwatu ta bikran hala hala ta zawwatu ta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka me hana ka auri budurwa ku ringa wasa da juna saboda jabir yaro ne jabir matashi ne a lokacin sai na ce ya rasulallah tuwufi ya walidi babana ya rasu shine abdullahi bin amri bin haram wali akawatun sigarun ya bar min kannai mata ƙanana fakarintu an a mislahunna shi yasa ba ni son in auro mace sa'an waɗannan kannai nawa falatu adibuhunna ba za ta iya ba su tarbiyya ba wala taqumu alaihinna ba za ta iya tsayawa da su ba fatazawwajtu sayyiban shine na auri bazawara litakuma alaihinna wa tu'addibahunna saboda ta rika kulawa da su sai manzon Allah ya ce fa ba shakka wannan daidai to lokacin da aka iso Madina shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma wannan tafiyar ita ce jabir yake ba da labarinta da yake cewa kunna ma'a rasulillahi fi gazatin falamma qadimna madina mun iso madina zahabna linadkhula za mu shiga gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amhilu ku jinkirta ku jira hatta tadkhulu laylan sai dare yayi sannan za ku shiga to sai ya bayyana musu hikima kaga ai tafiyar sun yi ta mai tsawo iyalansu ba su san za su dawo ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da aka zo kofar gari mutane sun riga sun samu labari an samu labarin cewa matafiya mayaka sun dawo kaga iyalansu za su kimta gidaje su kimta kawunansu kafin su mazajen su shigo don haka in kalra hikima cikin umarnin manzon Allah wato duk abin da annabi ya karantar da mu zaka samu akwai hikima akwai ilimi akwai tarbiyya ba daidai ba ne mutum ya yi tafiya mai tsawo matarsa ba ta san zai dawo ba ya faɗo mata kwatsam wannan ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu kara hadisi guda ɗaya wa ana cikin ibn al-khudri an karo a cikin nan daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna sharran nasi manzilatan inna sharran nasi manzilatan nan ya ce inna sharran nasi inda Allah sannan manzilata asalin hadisin inna sharran nasi manzilatan inda Allah yau daga cikin mutane wanda matsayinsa ya fi sharri a ranar tashin kiyama arrajul yufdi ila imra'atihi shine mutumin da wato zai kusanci matarsa idan aka ce yufdi wato kusanta zai kusanci matarsa wa tufdi ilahi ita ma ta kusance shi thumma shuru sirraha sannan sai ya fallashi sirrinta wannan mutumin matsayinsa ya muni a filin hisabi hadisin ko a yake muslim al muslim ya fitar da shi yana babu tahrimi ifsha'i sirrin mar'a hadisi na 1437 Ya sa imam bukari bai kawo shi ba domin isnadin hadisin yana da matsala Abin da hadisin yake karantar da mu mutum ya kusanci matarsa ta kusance shi sai ya tafi yana ba mu mutane labari mutum ne yana da matar aure amma ya zauna da abokansa yana gaya musu yadda ya kwanta da matar shi yana gaya musu sirrin ita wannan matar wannan mutumin ya fi kowa cin amana Allah ka tsare Al'imamin imam an da yake sharhin hadisin sharh sahih muslim a na 10 shafi na 8 yace wa fi hadha al-hadith tahrimu ifsha'i rajuli ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umurin min umuri istimtai haramun ne ga musulmi ya ba da labarin jima'in da ya yi da matarsa ba ma jima'i ba zaman aure da ya yi da matarsa ba daidai ba ne ka je kana faɗa ba daidai ba ne mutum ya ringa gaya wa mutane ga yadda al'amari yake babu kyau hakanan ita ma mace haramun ne ko da aure ya mutu haramun wa wasu tafafi zalika mutum ya je yana gaya wa mutane ga irin yadda wacce take wannan haramun ne wa ma ya jire min almar'ati fihi min qawlin aw fi'lin wa nahwihi maganarta ne ko kuwa abin da ta aikata ne a lokacin da ya kwanta da ita maganarta shi ma haramun ne ka abin da ta aikata shi ma haramun ne ka saboda babban amanar duniya kaf ita ce aure aure shine mafi girman amana bai kamata a ce ka shi wani sirri da Allah madaukaki ya halatta mana shi ba Ba amma mujarrad zikirin al-jima'i fa in yakun fihi fa'ida wala ilayhi haja fa makruh hatta shi kansa jima'i din ka gaya wa mutane jiya ka kwanta da matarka wannan haramun ne shi kansa jima'in ba ma ka yi bayanin yadda ka kwanta da matarka ba ba ma ka yi bayanin yadda ka kwanta da matarka ba ka gaya wa mutane ma a jiya ka yi jima'i da matarka haramun ne shi kansa kalmar jima'i din li'annahu khilaful muru'a ya saba wa mutunci saboda haka annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa in kana ilayhi haja amma akan samu larurar da za ta sa dole sai ya tabbatar kamar misali idan matarsa ta yi korafi a kan shi saboda haka za a yi shari'a to kaga anan zai faɗi gaskiyar al'amari to yana iya cewa a'a idan ta ce baya kwanciya da ita sai ce a'a babu shakka ya kwanta da ita kaga anan shari'a ce ta kawo dole zai kare kansa shi yasa ya fada kaga ya zama dole ne ya faɗa sannan shine bayanin al-Imam nawawi akwai hadisin Asma'u bint Yazid bin Sakan wanda ita ma ta rawaito hadisi wanda yake tabbatar da haka ranar annabi yake ce ma sahabbai la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli yana tambayar sahabbai yace ba mamaki a cikin ku akwai mutumin da yake bada labarin abin da yake aukuwa a tsakanin shi da matarsa wala Allah imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha tana yiwa ana samun mace da za ta bada labarin abin da ya auku a tsakaninta da mijinta fa aramma alqawm sai majalisin gaba ɗaya kowa yi shiru shine sai ita asma'u tace i wallahi ya rasulullah babu shakka innahunna yaf'alna la yaqulna wa innahum la yaf'aluna matan suna ba da labari mazan ma suna aikatawa kaga wannan ya nuna a zamanin mutane bayan sun tara da iyalansu sukan je suna hira kaga mutum ya tafi wajen abokinsa yana gaya mar yanda ya kwanta da matar shi manzon Allah ya tambaye su yace haka na faruwa to sai manzon Allah ya ce fala taf'alu karku ku daina fa inna ma dalika mislu shaytan manzo Allah yace kamar shaytan ne laqiya shaytana fi tariqin shaytan ya hadu da shaydaniya akan hanya fa gashiya hawa nasu yanzuruna ya tara da ita mutane na kallo domin idan ka je kana bawa mutane labarin yadda ka tara da matarka ai kamar kana nuna musu fim ne kamar kana nuna musu drama abin da ya auku tsakaninka da iyalinka hadisin yana adabu zafaf shafi na 143 yana sunan abi dawud wanda wannan ya nuna haramun ne mutum ya yi hira na abin da ya auku a tsakanin shi da matarsa haramun ne mace ita ma ta bayyana abin da ya auku a tsakaninta da mijinta wannan ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم من خشيتك ما تفضل به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا أمامنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك